18 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 wanda shine yazo da da uku ga watan 11 miladiya ta 2020 wannan kuma shine zama na farko da zamu fara karatun littafin fiqhu littafin ahlari fatan mu Allah madaukin sarki ya sa muna cikin masu dacewa Allah ya sa ya zamanto mana hanyar tsira gobe kiyama Allah ya sa daga mun fara akadarin nan muje mu samu har mu askari mu silawali duka inda tsawon rayu Allah da wata wata sai ga an an gama hadari ishmawi iziya risala askari lawali mu da wani kam tana da girma dan gabza gabza ne su biyar kowace dai mata kai kusan falle dubu daya ba kai su biyar to fatan mun Allah ya da yau da gobe sai ga har an je can Allah ya mana wannan tsawon ran kamar na faɗa littafin a ahalari galibi mun karanta shi ne a karatun da muke ganin shi dan ganganin littafi ne in aka ce ahalari sai ce a nayi mana a ahalari ba a ahalari ba a nayi mana wata tsohuwa ce ta koya mamata mamata ma tun da wata tsohuwa ta koya mata ahalari kan aikuwa ma yayi to matsalar shi ne ilimin da yake cikin littafin ba wai ilimin fikihu ne kadai ba ilimi ne mai faɗin gaske idan aka ce za a tsaya a mai karatu na keke da keke zai iya yiwa misali a yi shekara goma ba a gama shi ba wallahi littafin yana da abubuwa da yawa da zai iya koyar da mu littafin zai koya mana farko zai koya maka alaka zai gaya maka waye Allah a cikin wani littafin za mu zo mu ji zai gaya maka waye Allahnka sannan zai koya maka alaka tsakaninka da Allahnka sannan shi halarin da muke ganin fa zai koya maka mu'amala tsakaninka da mutane da ke tare da kai zai nuna maka haƙoƙin mutane da ke kanka da haƙoƙin ka da ke kan mutane sannan zai dawo ya koya maka ya sanar da kai karan kanka kai a alaka tsakaninka da ubangijinka ibadance waye kai din sannan zai dawo ya shiga maka bayanai akan abin da ya shafi sallolinka zai tuna mana akan azumin mu da sauran rukunai da suke kan mu a matsayin matsayinmu na musulmai da kamar na faɗa da mun karanta shi ne karatu haka na mutu tafiya ne mun gama a sati ɗaya biyu ka gama shi to amma ilimin da yake ciki shi malamin da ya rubuta littafin wasu abubuwa ne da yawa sai duk dunkule su ya gaya maka su a kalmomi ɗaiɗai ko a jimloli ɗaiɗai kawai don ka same su kai a dunkule idan Allah ya sa ka samu wanda zai buɗe maka su sai ya buɗe maka su da sai ga ashe ahalin da kake karanta kana ganin shi abu dan gangani ashe ba dan gangani bane wallahi mun ne rantsuwa idan a ce za mu tafi da ikon Allah mu gama shi a hankali ba za mu masa gaggawa ba za ka ga ya kai a ce an rubuta littafin da ya kai girman littafin da ke hannu kusan guda ashirin wallahi da sunan ahalari wallahi ya kai marifatanmu Allah ya mana dacewa malami ahlar ya fara da bismillahir rahmanir rahim kalmar farko da ke ciki shine ya fara da sunan Allah shi wannan Allah shine ar-rahman da sunan Allah mai rahama mai jin kai abin da yasa malami fara littafinsa da sunan Allah shine abu farko domin yayi koyi da alkur'ani mai girma farkon aya da ke cikin alkur'ani kana budewa zaka tarar da suratul fatiha ne to a saman suratul fatiha kuma ayat da zaka fara gani ta ce bismillahir rahmanir rahim wannan shine manufar shi ta fari dan yayi koyi da littafin Allah yadda littafin Allah ya fara da bismillah to shi ma bari ya fara da bismillah abu na biyu akwai hadisi da yazo hadisi mawqufi kuma ya hadisi marfu'i ya ya tsaya kan sahabi kuma ya wani sahabi ya dinganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo yake cewa kullu amrin zibal dukkan wani aiki ma'abucin daraja ma'abucin falala ma'abucin neman kusanci zuwa ga Allah la yabda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar da ba fara shi da sunan Allah ba kowane aiki ne in dai aiki na da daraja manzo Allah ya ce wannan aikin lalatacce ne a wata riwaya manzo Allah ya ce fa huwa ajzam wannan aikin mai gurgun lada ne a wata riwaya manzo Allah ya ce fa huwa aqda wannan aikin mai yankakken lada ne yanzu kai ya rage idan zaka fara aiki sai ka ga wani irin tirki za ka wa aikin naka sannan wa'in lada ke so ka samu kan wannan aikin idan misali shi yasa kake ganin ko da a sallah idan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira abu da ce ya manzo Allah bi abi anta ummi ya rasulullahi a ayata ka sukuta a ayata sukuta fi salati ma za ta kula ya ce ya manzo Allah ina baka fansar mamata da babana idan za ka yi sallah sai ga kai Allahu akbar sai ga kai shiru dan wannan shirin da kake ya manzo Allah me kake faɗa manzo Allah sai ce cewa nake Allahumma ba'id baini wa baina qadayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد سيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سيتي بسم الله الرحمن الرحيم annabi ya ce idan zan yi sallah ba na fara sallah sai na yi bismillah sai na yi bismillah me yasa annabi yake bismillah saboda sallar ta yi albarka sallah wata aba ce ai mai girma mai daraja to amma tana yin albarka ana samun cikakken ladan ta idan kai bismillahir rahmanir rahim idan zaka ci abinci abinci abu ne mai daraja mazalla yace idan zaka ci abinci ka ce bismillah idan baka ce bismillah ba abinci abu ne mai daraja za ku yi tarayya da shi dan wajen ci kai annabi yace ko ka manta ko ka manta idan kana tsakiyar ci ka ce bismillah awwalihi wa akhirih Allah ina ina fara cin abincin nan na fara cin abincin nan da sunanka Allah na farkonsa da ban yi ba ubangiji na yi karewa ban bismillah Allah wanda zan ci gaba da ci ma Allah na zo na sa bismillah ciki annabi ya ce dan shedan ya ci abincin ka wallahi sai ya amayar bai sai zuna ciki shi ba sai ya yi amansa manzo Allah ya ce idan zaka shiga ban daki kar ka shiga hakan nan ka ce bismillah manzo Allah ya ce sitru ma baina auratil insi wa ayil jinni idza da kala ahadukum al-khala ya kula bismillahir rahmanir rahim mazala yace abin da yake sitirci al'aurar dan adam idan zai shiga bandaki dan bayin da shidanu suke taruwa sama da bandaki idan zaka shiga banɗaki sai ka ce bismillahi a bakin kofa bismillahi Allahumma jannibni shaitan wa janniba shaitan Allahumma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kai bismillah nabi ce yanda baka ganin aljannu da shaitanu su ma Allah sai rufe musu ido ba za su ganka ba ballantana su tabaka malamai da sun tabbatar da abin da yake samu mutane na na ƙaba wa ga marinan mutum ya ku kumbura wasu malamai suka ce akwai tabawan aljinu a ciki tabawan shidanu a ciki da haka idan ka shiga ban gida baka wannan addu'a to ya taba maka marina sai ga marinan ka su kumbura hakan nan wata wani waje manzo Allah ya ce idan zaka cire tufafinka kai bismillah idan ka ce bismillah idan cire tufafi manzo Allah ya ce Allah zai rufe idanun shidanu da aljinu ba za su ganka ballantana su cutar da kai hakan nan wajaje daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan zamu yi abu mai daraja to mu bismillah cikin sa ibn bas alaihi rahmatullah ya ce ba ma sai abu mai daraja ba ya ce kowane abu za ka yi ka dinga yawaita bismillah a ciki ko da abin bai shafa addini ba ya ce misali idan za ka yi wanki idan za ka fara wanki ka ce bismillahi ya ce abu na farko shi ne allah ne sauƙa maka yin wankin sai ga shi kana yin wankin kalan ka wahala sai ga allah ya kawo maka sauki saboda ka yi bismillah abu na gaba ya ce da kuna mai cutarwa a cikin kayan wankin naka yanzu misali idan mace za ta wanke kayan yara za ka samu yara suka samu reza sai sa ina a aljihu idan ta saka hannunta sai riza ya yanke ta amma idan ta yi bismillah sai Allah ya tsare ta za ka yi wanki kai bismillah sai Allah ya tsare ka har ka gama lafiya ba za ka ji gajiya ba ba za ka ji kasala ba Allah sai albarkaci wankin da kake yi muna ganewa da aka shi yasa koyi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa babu wani aiki mai daraja ma abucin falala in matukar ba a fara shi da bismillah wato na aikin zai lalace Allah ba zai samar albarka ba Allah zai kwa zai kwashi albarkar da ke cikin aikin to wanda ya sa malam yayi koyi da Qur'ani sannan ya dauki wannan wannan uslubin na domin littafin da zai huta yayi albarka ai kuma yayi albarka ai littafin yayi albarka sai ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai tausayi ga bayansa sannan a cikin wannan gabar da malam ya ambata yayi ya haga ce bismillah da sunan Allah duk duniya malaman duk duniya sun yadda cewa a cikin sunayen Allah babu sunan Allah da kai Allah duk duniya wannan kowa ya yarda Allah yana da sunaye da yawa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku dinga roƙon Allah da shi amma duk malamai sun yadda a cikin sunayen Allah ba wanda ya kai Allahu shi yasa ma suka ce ba wanda ya isa ya shiga musulunci sai ya furta kalmar Allahu wajen shigan shi musulunci idan mutum zai musulunta sai ka ce ka ce la ilaha illallah ko amma idan mutum zo ka ce la ilaha rahmanu la ilaha ar la ilaha al-quddus la ilaha as la ilaha al-mu'min duk ba sunan Allah bane to bai shiga musulunci ba wannan Allahu dole sai ya furta ta sai ya ce la ilaha illallahu gashi dai ar-rahman sunan Allah ne ar-rahim sunan Allah ne al-malik sunan Allah ne al-uddus sunan Allah ne as-salam sunan Allah ne al-muhaimin al-aziz al-jabbar Allah ne faɗa cewa sunayensa ne amma Allah bai yadda ba saboda girman Allahu idan har zaka shiga musulunci dole dole sai ka ce Allahu muna ganewa shi yasa malamai suka ce asalin sunan shi Allahu ta ina aka samu shi wasu suka ce daga aliha ne aliha alifun da lamun da ha'u suka ce sai daga aliha ne aliha shine ya ɗaukaku ya kambamu ya girmama to sai aka goge ɗaya daga cikin lamun aka ɗauko wata lamun sai aka ƙara sai aka sa shadda a kan lamun ta tsakiya sai kuma allahu wasu malamai ma suka ce kai bayi da masdari kamar ibn qayyim ya ce a daga aliha ne yana da masdari kenan mai madaukaki mai rinjaye shine allahu kowa yanzu ya kace allah ai a zuciyarka da ranka kana jin cewa wani abu ne madaukaki mai daraja mai rinjayi kowa abin da yake ji kenan to wasu malamai suka ce idan ka tsaya kana wa Allahu masdari zai zama kaman kana so ka ce tana da tushe wasu malamai zama shari shi yana ganin cewa ah, ka ce Allahu ba yi ma da masdari masdari shine root asalin kalma an gane kamar yanzu al-Quddus daga kadasa ne ai ya tsarkaku ba ko an gane daga yanzu kamar ar-Rahman daga Rahima ne ar-rahim da ka gane kowanne yana da tushensa to suka ce idan ka ce Allah Allahu yana da tushe sai a ce to ai ka ce akwai lokacin da aka samu sunan Allah din kenan tun daga nan tushe sannan aka samu Allahu kenan akwai abin da amma kamar sisi ba waihi malaman luga ne suka ce a ai in an ce Allahu din an ce ya ta daga ariha ba wai ana nufin akwai lokacin da Allah ya fara bane Allah an yi lokacin da akwai Allah kuma babu an yi lokacin da akwai Allah Allah yana nan kuma duk bayi ba sai na da suna Allahu ba an yi wani lokacin aiko huwal awwalu wal akhiru waz zahir wal batin daga daga Aliha ne kenan ya ɗaukaku ya girmama ya kambamu da aka sai aka kawo wata lamun ɗaya daban sai aka ɗora ta kan lamun ta tsakiya kaga yanzu lamun su zama guda nawa biyu ga alifun ga lamun da yake cikin aliha sai aka kawo lamun aka ƙara kaga ya zama lamun lamun guda biyu to sai aka sa shadda akan shine koma Allahu Allah ya sa muna ganewa sannan ibn qayyim al-jawziya yace idan zaka tsaya ka fahimci kalmar Allahu wallahi da baka da matsala a rayuwarka in dai ka san me ake cewa Allahu ba kalmar Allahu kadai in har musulmi ya tsaya ya santa to zai zama bayi da wata matsala a rayuwarsa kwata-kwata babu wani abin da zai dame shi ba wani abin da zai tada masa hankali babu wani abin da zai rudu da shi babu wani abin da zai shige masa duhu in dai ya san kalmar Allahu mun gano sannan amma idan ba mu san Allahu ba sai ga abubuwa su zo sun tada mana hankali su rikita mu yace abu na farko kullu madihin wa hamdi kalmar Allahu ta shafi dukkan wani yabo da godiya in ka ce Allahu Allah ka ɗaukaka ka girmama to a cikin ka ɗauka girmama ai kai ma kana ji ka san akwai yabo akwai girmamawa ai akwai yabawa a ciki ka girmama yanzu ko mutum ka ce sa alan guru girmamawa ko kaskantarwa girmamawa ba sai ka ce masa yallaɓai girmama ko kaskantarwa girmamawa to daga kaci Allahu abu na farko abin ubangijin ka zai yaji ji daga bakinka shine ka yabe shi kuma ka girmama Allah kana faɗan Allahu abin da Allah yake yake gani kenan daga wajen ka? sannan akwai godiya a cikin kiran Allahu saboda duk wanda ka yadda ya ɗaukaku a ka kenan ya maka goma ta arziki yanzu akwai misali za ka yi samun mutum mai kuɗi mai arziki mai daraja wani yana ganin sa zai tashi a guje ya buɗe masa kofa ya masa wani gaisuwa na musamman alama ne na cewa yana masa wani amfani ba to amma yanzu wani ana zaune sai mutum yanzu ya wuce baka ma san ma ya wuce ba saboda babu wani amfani da yake maka to shi yasa duk lokacin da ka nuna kuwar Allah to kana kaman kana nuna godiya gare shi ne shi Allah din shi yasa sunan Allahu ba karamin suna bane sannan dukkan wani yabo da zaka yi a bayan yabon da kake wa Allah ne ke sa a karmar Allahu akwai yabo yabon da kana nufin babu wani yabo sama da wannan yabon shi zaka yi cewa Allahu ka ɗaukaka na maka yabon da bayan shi babu wani mai irin wannan yabon sai kai ya Allah kenan an kai makura wajen yin yabo gare ka saka ce maka Allahu shi yasa baka ji ba ma Allah da zai kira sunan sai ce walillahil asmaul husna fad'uhu biha sai da ya kawo Allahu din sannan sai ce shi fa Allahu din yana da wasu sunaye kyawawa kenan bayan Allahu ko kafin Allahu bayan Allahu barakallahu fi yace walillahi shi fa Allah yana da wasu sunaye kenan su wayannan sunaye a bayan Allahu baski sai ya kawo al-Quddus al maliku as-Salam duka baskai Allahu ba Allah ya sa mun gani sannan dukkan wata wata cika kana nan cikar kamala ga Allah idan ka ce Allahu ba kana nuna cikar kamala ga Allah shi yasa kake ganin ana iya arawa kowa kowane suna cikin sunayen Allah amma banda Allahu Allah da kansa yana iya daukan wani sunansa ya arawa wani bawansa amma Allah bai taba arawa kowa Allahu ba yanzu kama annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunan da Allah ya hada eh, Allah ya ara masa ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai yace me azizun sunan Allah azizu ko ba akwai sunan Allah azizu ai sai yace amma azizun alaihi ma anittum harisun alaihi sai ce bil mu'minina ra'ufun akwai sunan Allah ra'ufu ba rahimun akwai sunan Allah arrahimu ba ya arawa manzon Allah amma ba za ka taba ji Allah ya arawa wani sunan Allah ba babu shi an arawa manzon Allah arra'uf an ara masa al-aziz an ara masa arrahimu al-malik cikin suratul yusuf wa qala imratul azizu kaga nan ma Allah ya kara cewa matar sarki al-azizu an Allah wa sarkin sarkin Masar Allah ya ara masa suna Al-Azizu Malik sunan Allah akwai Al-Malik sai ara wani suna Al-Malik din amma sunan Allahu Allah bai taba ara wa kowa ba idan ka ɗauki sunan Allah na Allahu ka ara wa mutum ka fita musulunci muna ganewa shi yasa kake ganin shi yace bismillah shi sama yace da sunan Allahu shi malan ya san me yake faɗi da yace Allahu din ko muna ganewa sannan dukkan wata buwaya duk wata buwaya ta cike cikin Allahu an gane shi yasa ake cewa inna Allah azizun hakim sai a ce inna Allah kun kula inna Allah lalle shi Allah din to azizun asali mabuwayi ne hakimun mai hikima kaga yanzu al-azizu mabuwayi alhakimu mai hikima sai aka ce ga Allah ne kenan ka ce Allahu kamar ka ce ya Allah kai ne fa mabuwayi mai cikakkiyar buwaya da babu abin da yake gagara ka komai yana gagara kowa amma kai ya Allah babu abin da ke gagara ka cikakkiyar ga cikakkiyar kamala taka ce kana ganin wani abu kamar ba zai yi ba a wajen Allah wallahi wallahi bai kai kiftawar ido ba su taɓa zuwa suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin abubuwa sun dau zafi sun rincabi annabi yana kwance a ciki a jikin ɗakin Allah da ɗan matashin kai haka wani sahabi ya zo ci ya rasulullah ya ce ya annabin Allah abubuwa sun tarwatse abubuwa sun lalace gari ya ɗau zafi an kashe sahabin ka wani an kashe wani wani an ɗaura shi akan dutsi wani an yanka jikinsa wani an masa kaza wani an masa kaza annabi sallallahu da yake yafi kowa sanin Allah sai tashi ya zauna yana murmushi ya ce kwantar da hankalinku a da an yi al'ummu da suka gabace kuwa da sun sha wahala sama irin taku an yanka wani an cika wani kaza an yi wani kaza an yi wani kaza akwai al'ummu a baya sun sha wahala sama da taku annabi ya ce matsalar ku kuna gaggawa ne za a zo a wayin gari a samu lokacin da mutum zai tashi daga sana'a zuwa hadramaut tafiya ce mai matukan nisa idan balarabe zai gaya maka nisan tafiya sai ya ce ma daga sana zuwa hadramaut kenan nufin ya gama kuriya wajen nisansa. sa ya ce za a zuwa samu wani lokacin mutum zai yi tafiya da timakinsa da awakinsa bai jin tsoron wani kafiri zai zungure masa kai kawai abin da zai dinga jin tsoro shine kar kurar ci mai dabbobi amma za a samu aminci musulunci zai yi rinjaye manzala ya ce walakin da kuma sai dai kuna gaggawa yanzu annabi ba ya san Allah bane ya san babu abin da zai gagara Allah kamun ka ce shekara ashirin wannan abin ya tabbatu sahabi zai tashi daga madina shi kadai ya zo makka ya yi ziyara ya yi uzurinsa ya koma ba wani kafi da ya ci masa cikanka ya faru ko bai faru ba al'azizu manzo Allah ya san waye Allah shi yasa yake haka akwai wani labarin wani yaro da yake cikin sahih muslim wani yaron da akan sa Allah ya saukar da da abin nan ayoyi da ke cikin suratul ukhdud cikin suratul ukhdud wani yaro ne sarkin garin yana da yana da yana da bokansa da yake masa aiki duk abin da zai faru boka zai gaya masa da ya ga tsufa ya kama shi rawa ta kusa karewa ya kusa mutuwa sai ya cewa mutanen sai sarkin ya cewa shi bokan bokan da yake sarkin aiki sai ya cewa sarkin ya ce ka nemo min yaro mai karancin shekaru kai amma mai kaifin basira wadda zan koya masa harkar tsafin nan da bokancin nan ta yadda ka gani lokaci na ya ja kwana sun kana kusa karewa na tsufa tukub bana iya komai amma a samu min yaro matashi mai karancin shekaru wadda alama za a daɗe ana yi aka ja ka bincika gari sai aka samu wani yaro very smart very sharp da kafa da yarki aka ce ka dinga zuwa kullum wajen boka za ka dinga karatu da safe zuwa magariba yaro ci an gama shi ne yaro dinga tasowa daga gida yana zuwa wajen boka a hanya to akwai wani malami yana yin cikin bukas yana dan karance karance sai yana sallolinsa idan yaro ya zo wucewa sai ga wannan malami yana sallah sai ya ce kai barin dan tsaya an ji me wannan malami yake faɗa da ya tsaya wajen wannan malami ya ce ni malam me ne kake faɗa ne sai ce yaro ni abin da nake faɗa shine sakon Allah ne kawai nake faɗa sai ya ce ni kuma kaga ana tura ni wajen wani boka ne in je in koyo bokanci sai ya ce to yaro idan fa sarkin gari ya gane cewa ma kana tsayawa a wajena da ni da kai duka za a kashe mu saboda ka gani addina daban addini na addinin musulunci ne shi kuma addinin sa addinin tsafi ne sai yaron ya ce to malam yanzu ya zai dai ina so in na gamsu da wannan addinin nawa kuma ina so in yi ilimi akan addinin nan. sai to abin da zaka yi idan ka taso da safe ka tsaya mu karatu kafin ka wuce wajen boka in ka je wajen boka ka gaya mishi cewa a gida ne aka tsaida ka aka sa ka aiki ba gama aiki ba shi sa kai latti a rinda baka uzuri a irin nan ibn hajar ya ce ya halatta ƙarya a musulunci ƙarya domin kubutar da rai ko kubutar da addini ya halatta idan ka taso da yamma sai ka zo ka tsaya a wajena mai karatu in ka je gida sai ka ce yau ai karatun boka ne yawa an ɗauko wani sarƙaƙiyar an haɗa wasu taurarin an ɗauko wani wani cin ɗin da an gagaro da sai da aka tsaya mu gama kaga mun za a yarda yi ya ce haka za mu dinga sai mu dinga karatu yaro ya karɓa addinin musulunci wata rana wani bafari cikin fada wani sarki irin shi makanci sai a gaya mashi ai ganin wani yaro yana wa mutane addu'a da ikon Allah suna samun waraka a ah, haka ne eh haka ne to shikenan shi ba fadin sarki ya jejen yaro wazirin sarki ya ce masa yanzu yaro kaji kaji matsala ta ya ce a'a ni ba zan maka addu'a ka warke ba har sai ka yarda da ubangiji na ya ce ubangiji naka ba sarkin gari ne ubangiji a'a ubangiji na shine Allah da ya halicci sammai da kasai ya halicci sarki da mu duka yace in ka yi imani da shi in ma addu'a ka warke ya ci na yi imani da shi waziri ya karɓi musulunci yana masa addu'a idan waziri ya warke zai ga zai ƙara koma addinin bautan mutum daga nan waziri ya zo ya fandare ya ce wa sarki ai ya samu addini ya canza addini ana zuwa kullun da safa a wa sarki sujada ya ga waziri ya daina aka kama waziri waziri ya ji wahala ya ji wahala ya ji wahala ya ji yaro aka kama yaro sarki ya ce kai yaro dama ba ni kake bautawa A bai ce a ni ba kai nake bautawa kake bauta ya Allah nake bauta inni a'budullah sai ya kira sunan waye sai ya kira kalmar Allahu kai malamai suka ce idan arne ya fi kowa arnanci idan a cikin dutse yake rayuwa in ka kira da in dai Allah kake nufi kace ce Allahu a ransa sai ya sani cewa lalle wannan shine abin da ya kamata abota dan saboda fitratullahi lati fadaran nasa alaiha ne fidratal ba ku ji ba fidratal lahi tsarin halittar Allah ne allati fadaran nasu alaiha wadda akai ya halicci mutane sai bai ce fidratul rahman ba bai ce fidratul rahman sai ce fidratal lahi wannan Allah tun kana cikin mamarka ya halicce ka ya riga ya sa maka cewa Allahu zaka bautawa ja kai kana fitowa ka fito da ka sai dai manzo ya ce da karshen rayuwa baban shi idan arne mai da shi arne ba majusi mai da majusi kirista mai da shi kirista to shi wannan yaro sarki ya ce ba za ka bauta ba ya ce ba zan ta bauta maka wani Allah kawai zan bauta ya ce to yanzu yaro kwanan ka ya kare ya ce a'a in ka gana mutu to Allah na ne ya kashe ni amma kai baka sa kashe ni ba sarki ya kira fadawa ya ce ku dauke shi ku ja ku kan teku da shi sai kun ji tsakiyar teku ku ci fadda kwale-kwalen ku tura shi ciki yaro ya ce bismillah mu tafi da yaushe za ta baka ce gobe da safe ya ce zan zo same su ai na za mu haɗu a waje kaza ya ce Allah kai mu tafi aka ba ka hada aka hau kwale-kwale yadda aka yi tsakiyar kwale-kwale ya ce Allahun makfinihim bi mashita yaro ya ce Allahun makfinihim Allahumma ya Allahu ce in ga Allahumma to ya Allahu ce hamimu din karshen aka cire ta aka sa ya'un a farko sai zama ya Allahu amma Allahumma ya Allahu ce din da ga Allahumma kawai ya Allahu ce sai ya ce Allahumma ya Allahu ikfinihim bi mashita Allah ka tsare ni da abin da suke so su min na cutarwa shi yasa malamai suka ce duk damuwar da kashin ka ce ya Allah ya Allah ya Allah Allah zai kama maka agaji da wuri wallahi ba za ka daɗe ba Allah zai kawo sauki da wuri ba in dai ka kira ya Allah babu sunan da Allah madaukin sarki da wuri shi yasa malamai suka ce yana cikin ismullahi azam daga ka ce ya Allahu da wuri-wuri Allah zai ce faɗi ka faɗi matsalarka faɗi ka a gauce wajen yanzu shi Allah yana jira ka faɗa ne dan ka kira babban sunan da yana gaba da kowane suna Kuma muna ganewa kawai ana tafiya kwale-kwale ya jijjiga yaro na cike na tsaikyan ko tsoron bai ba kwale-kwale jijjiga mutane suka zube cikin ruwa ya cuko kwale-kwale ya kwana ya dawo gaban sarki ya ce sarki an gama ya ce ina mutanen ya ce sun ritse cikin ruwa mana ya ce to yaro zan haɗa ka da wasu mutane za ka kan dutse ya ce su waye ne aka ce ga su ne ce mutafi aka je kan dutse aka je ƙololon dutse ya ce ya sake cewa ya Allah ka isar min daga sharrin mutanen nan mutanen kanka ce me gaba ɗaya suka tuntsire suka zubo akan dutse duk suka mutu ya dawo ce sarki su ma fa an wuce wajen ina suke yace duk sun mutu ya ga sarki yana ta wahala a hada shi da wayannan su mutu ya ce ya sarki idan kana so ka kashe ni hanya ɗaya ka bi ka ɗauki kibiya a cikin kibiyoyina ka sa a cikin kwari da bakana sai ka ce da sunan ubangijin ya hagu bismillahi rabbil gulam kun ji bismil da sunan Allah ubangijin yaro an kira Allah ko ba kira Allah ba Ya yace in ka harba mun to zan mutu sarki wawa ya tara mutanen gari gaba daya za a kashe yaro kuma da sarkin gaba daya ke bautawa yace bismillahi rabbil gulam da sunan Allah kun ji kalmar sunan Allah din yazo ubangijin yaro yana harba kibiya sai ta cake a kirjin yaro yaro ya faɗi mutu mutanen gari suka ce mun gane kai ba Allah bane Allah ne ubangiji ubangijin yaro shine Allah gaskiya mutanen garin gaba ɗaya suka musulunta to sarki ne ya ga garin ya kashe yaro kwaya ɗaya mutanen gari gaba ɗaya sun musulunta mutanen gari gaba ɗaya sun musulunta sai mutanen gari gaba ɗaya sun musulunta sai ce a tona masa rami a masa rami a cika da wuta to shine aka tona rami abinda Allah ya bamu labari a cikin suratul buruj an gane Allah ya madaki sai ke cewa la kudut cika tona manya manyan ramuka aka cika da itace aka cika da wutace Allah ya ce dinga zuba mutane duk wanda aka jefa shi wuta an jefa shi ta amma aljanna tafi an gane hausan nan na annar zatul waquri izum alaiha qu'uduhum ala ma yaf'alu bil mu'minina shuhud kaga Allah madakin sarki duk abin da ya aiki a wannan hadisin kakaf shine sunan Allahu Allahu Allahu Allahu da haka idan ka shiga damuwa lazimci irin sunan Allah Allahu da wuri Allah zai kama ka agaji sannan suna da malamai suka ce yana tattare da dukkan wani alakai da kake kyautawar Allah idan kana neman alkhairi a hannun Allah to ka kirayi sunan Allah Allahu idan kana neman kyautatawa daga Allah to ka riki sunan Allah Allahu duk wani alkhairi na cikin sunan duk wani kyautatawa da Allah masarki zai maka yana cikin sunan kai idan kana son tagomashin Allah idan kana son falalan Allah kana son dacewa daga Allah to ka lizimci sunan Allah Allahu in ka riga ka fahimci wannan sunan ka shiga sun ka shiga damuwa ka ce ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kana faɗa wallahi kage yanzu na faɗa ko ba ku riga ubangiji jin ya Allahu da nace ba yanzu ba na ce ya Allah ba in yanzu a ce cinna ka za ta ci jan ko wani ko zuci na ya kullin ce ya Allah to kai da ka ji ne yanzu baka riga Allah ji ba wallahi shi yasa malamai suka ce wai idan dabbobi suna jinya a daji wai wa yake musu magani ne yanzu kai idan baka da lafiya zaka je ka amma a tamita allura a baka paracetamol a baka wane ne ba so su dabbobi da suke daji har su jinya ba su da veterinary doctor ba su da wane ne su jinya har su warke wa yake musu magani malamai suka ce wasu malamai suka ce suna kiran sunan ya Allahu ne daga sun ce ya Allahu Allah zai ji kuma ya san matsala kuma sai magance musu an gane wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani halitta face yana kiran sunan Allah yana bauta Allah yana kiran su ba ma ji ne mu kadangare wani malami ce dan kadangare ya tsaya na hakan nan suka ce ya Allah yake ya Allah ya Allah tasbih yake wa Allah kowanne dabba da kake yana wa Allah tasbihi da idan suna cikin damuwa za su ce ya Allah Allah sai ya kawo musu agaji kuma sai a wuce wajen idan suna cikin damuwa Allah suke kira annabi Suleiman da ya taba zuwa ya ce mutanen garin sa a fitar roƙon ruwa hatta idza jaa wadin namli qala namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahdimannakum Suleiman wa junuhum lahum la yashkurun fatabassama dahikan min qawliha annabi Suleiman ya zo za ta fitar roƙon ruwa sun zo wucewa ta bakin shurin tururuwa kawai sai ya ga turuwa ta daga kafafuwa sama tana ya Allah ya Allah a ban ruwan sama annabi sai ma sai yi murmushi ya ce jama'a koma gida wannan tururuwar ta kira sunan Allah ta roki Allah ka ruwa an riga an karɓa addu'a ta mu mu koma kansu koma gida ruwan sama ya sako da ka dabbobi ma idan suna cikin damuwa me suke cewa ya Allah kuma na gane zumi kuma na gane a hadarin da muke karanta <laughs> wannan fa duka bismillah da malam yayin ne muke da lissa malam da yayi yana neman littafin ya albarka ne ya san abin da yake cikin ta sosai sannan malamai suka ce duk wanda ya shiga cikin damuwa in dai ka shiga ka shiga cikin firgici da tsoro sai ka rike ya Allahu a take Allah zai yi maka damuwar an gane in dai ka rike ya Allah a take Allah zai yi maka damuwar in ka shiga tsoro da firgici sannan in ka shiga cikin kunci na rayuwa Allah in ka ci in ka tuno waye Allah ka lizinci kiran ya Allah ya Allah ya Allah ko ba kara da komai ba in ma kana da bukata ka ce ya Allah ina son kaza ya Allah ina son kaza ya Allah ka ji damuwa ta ya Allah ka ji matsala ta a take Allah zai ka maka agaji sannan babu sunan da da wuri malamai suka ce ake samu mafita daga kunci sama da kiran sunan ya Allah sunan Allahu sannan da shi ne da Allahu ne mutumin da kake ganin shi mafi kaskanci mafi rauni yake samun ɗaukaka umar ɗan lokacin da aka nemi a canza mai alƙibla ya ce kai ku saurara mu larabawa kunna ƙauman azilla ya ce duk balarabe kowane balarabe ya sani kafin zuwan musulunci mu kaskantattu ne wulakantattu ne a kashin baya muke a duniya kai in ba da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ana maganar duniya a da sai dai ka ana maganar faris rome alif mim gulibatir rome sai ka ana maganar wani italy wani faris wani ina wani ina wani spain wani balarabe ba wanda ya san shi wallahi kawai an san dai akwai wani ba gidajen mutum wala ka kallon larabawa an sa akwai gidaje wani wani gidadawan mutane suna rayuwa a wani waje dan tsauni wa dan wani wani sahara wani waje mara ruwa kaza kaza kaza ba su da aiki sai kiwon dabbobi ko abin da ake kallon balarabe kenan shi yasa yadda ka san yadda ka san ka zo kai cinikin kai cinikin takarda ka siya takarda kosai wallahi ka yake cinikin bayin larabawa shi yasa Umar ya ce ba wanda ya san mu ba wanda yake jin labarin mu ba wanda yake ganin masu daraja kunna qauman azilla mu kas fa'azzanal waye Allahu Umar sai ce fa'azzana Allahu bil Islam sai Allah ya ɗaukaka mu fa'azzana sai ce Allahu bai ci Ar-Rahman ba bai ci Ar-Rahim ba saboda ya sani Umar ya sani babu mai ɗaukaka bayi sai Allah din sai bai azzana rahman ba sai ce a'a fa'azzana Allahu daga cikin sunayen Allah babu sunan da idan kana ganin ka a gaskance a ƙarƙashin mutum kana ganin ka a wulakance a rayuwa idan kana zumce shi da wuri zaka dauka sama da Allah fa Allah bil Islam sannan babu wani madaukaki da kuma zai san waye Allah ya lazimci Allahu face sai ya ƙara daukaka dukkan bayi mabukata ne gaba ɗaya wajen Allahu shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila me ila Allah ya ku mutane gaba ɗayan kuma bukata ne sai ce ilallah zuwa ga Allahu wallahu shi Allah ɗin nan huwa ganiyu shine mawadaci al-hamid abin a gori masa shi yasa idan arziki kake nema ka roka ka nema kai a wajen Allah eh Allah shi yake da taskoki ta taskoki babu adadi na abin da kake nema a baka abin hannun Allah bai karewa idan ka shiga cikin tsoro in ka tuno da waye Allah kala zinci sunan Allah Allahu wallahi Allah zai kawo maka agajin gaggawa ka ji ka samu nutsuwa wannan tsoron ya barka sannan duk wani wanda aka ci nasara a kansa a kowane fanni ga an ci nasara a kanka ga wani ya ci nasara a kaina a bangare kaza ko bangare kaza wani ya ci nasara a kaina idan kana so ka ci nasara a kan shi ka lazimci kalmar sunan Allah da shi ne ake yin nasara akan dukkan wani wanda kake gani yana so ya ci nasara a kanka sannan dukkan wani mutumi da ya samu kanshi cikin Rayu wani abu na rashin tabbas kaga akwai mutumin da zaka ganshi shi ba da wani tabbas ai cewa ne naka ce ni ma wallahi ban sani ba me na raka ka ce oho da me ce da iyalanka ya ce ko Allah ne yake ciyar da su dukkan mutumin da ya samu kanshi cikin rikita rikita ya lazimci Allah za ga Allah madakin sarki ya kawo masa abu sannan dukkan wani wanda yake neman a kiwaye shi kaga akwai mutumin da zaka ga shi bukatar sa a rayuwa shine ya samu backup ya samu wata wani makari da zai dinga kare shi saboda shi ta ko ina abubuwa sun matsewa yana buƙatan kariya yana buƙatan rufin asiri yana buƙatan a tsare shi yana buƙatan kaza to in ya kama Allah ya gama komai an gane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka kwanta bacci da daddare daga cikin abin da ka karanta shine akwai ayatul kursi akwai amanar rasul akwai kul huwallahu akwai falak akwai nas ku kula ayatul kursi da bai fara barakallahu fik Allahu la ilaha illa huwa sai aka ce wasu alhayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal kullun amana billahi ko kuna ganewa manzo Allah ya ce ka karanta kursiyu ka kwanta Allah zai kawo mala'ikan da zai dinga gadin ka babu wani aljani ko shi da zai cutar da kai ya ce wanda ya karanta amanar rasulu ya kwanta ya ce kufiya wannan daren kam Allah ya riga ya tsare shi daga babu wani abin da zai cutar da shi wallahi kana bacci ko cin naka ba za ta cije ka ba inda dai ka karanta ka kwanta an gano sannan kuwa in ka zo ka sai ka ce qul lahu qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma falak wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga ilahun ta Allahu ce idan wace daga naka samu Allahu ba ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas Allah zai tsare ka Allah ya sa mun gane shi yasa dukkan wanda abu da mutum da yake neman tsari yake neman kariya to ya lazimci Allahu Allah zai tsare shi Allah zai kare shi an gane manzala ya ce wanda ya ce Hasbiyallahu Allah wa ni'mal wakil so bakwai da safi hasbiyan kaga Allah ta zo Hasbiyallahu Allah wa ni'mal wakil Hasbiyallahu Allah wa ni'mal bakwai da magariba bakwai da safi manzala ya ce lam yadurhu fi yawmihi dalika a wannan yin naka duk abin da mutum zai ma ya ji maka da iko Allah bai sai ma komai ba in ka faɗa da magariba manzala ya ce duk abin da mutum zai je babu abin da zai cutar da kai dan kana gashin kariyar Allah hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi bakwai da safe bakwai da magariba Allah zai ma kariyar da ba abin da zai cutar da kai Allah ya sa dai mun gane sannan idan kana neman yawan albarkatai daga wajen Allah alkhairan Allah su dinga samun ka wallahi ka lazimci Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah abu kadan ka ce ya Allah abu kadan duk me ka ce ya Allah albarkatan Allah su dinga sakuwa gare ka idan kana so ka yi addu'a Allah ya karba to ka ira sunan Allahu. manzalla wata rana ya goni mutum ya zo ya manzalla yana zaune sai goni ya zo ya yi sallah kawai a sallar shi ya ce Allah a bani kuɗi Allah a bani kaza a bani kaza a bani kaza a bani kaza wata riwaya daga Tirmizi kawai cewa yake a bani kaza manzalla ya ce kai zo idan kana so ka yi ruku ka yabi Allah babu yabon Allah babu sunan Allah mafi tsada da Allah yake so a yabe shi da shi sama da Allahu ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza in ka roki Allah da Allahu da ya Allah to bukatun ka sun riga sun biya koma gefe ka jira lokaci kawai duk wani abu da ya dame ka as-sayiat idan kana so zunubanka Allah ya raba ka da su to ka lazimci sunan Allah Allahu Allah yana iya raba ka da ka. sannan yana jawo maka ladaddaki a wajen Allah an gane malamai suka ce kai da sunan Allahu ne fa sama ta tsaya ƙasa ta tsaya wallahi wa billahi qamatis samawati wal ardu da sunan Allahu ne sama ta tsaya shi yasa Allah yake cewa kuna ganin saman nan ba bi gari an amari tarawnaha wa ya taba ganin filar da aka rike sama da ita to wallahi da sunan Allahu ta tsaya kasan nan kasance teku ne kaga ya kamata na tangal tangalai to me yasa ba ta yi ne wai sunan Allahu ne ya tsida ta idan kana so ka tsaya kyam kalazinci lazimci Allahu sannan da wannan ne yasa sunan Allahu da shi yasa aka saukar da littafai daga sama an gane shi zaka ganin farkon kowane littafi zaka samu sunan Allah ne ko da bible ka duba in the name of Allah in the name haka suke cewa god ba malamai suka ce asalin kalmar god bai ba da asalin prescription asalin definition na Allah ba a'a shi in kana so ka gane asalin definition na Allah shi ne in the name of Allah kawai amma ka ce wani god wani waye duk ba zai ba da exact meaning na Allah ba ku duba abin da muke ta faɗa yanzu duk wannan abin da ya shafi kai Allahu ne ba Wannan god ya isa ba sai yi ba ai annabawa duk an aiko su ne dan tabbatar da wannan sunan Allahu din yasa muka faɗa da su idan zaka shiga musulunci ma sai ka ce la ilaha illa duk annabawa abin da Allah ya turo su kenan la ilaha illallah tabbatar da wannan sunan sannan dukkan shari'o'i da kake gani duk shari'a ayi sallah ayi azumi ayi aikin hajji ayi zakka ayi komai duka shari'o'in nan sun tsaya ne da wannan sunan an gane shi yasa ka kula ko sallah za yi in za a kira sallah me ake fara cewa Allahu akbar mana idan zaka yi kama me kake fara faɗa ne Allahu akbar idan zaka in kowane rukuni tashi da tsayawa mai kike cewa Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allahumma ba ya Allahu bace kuma da duk shari'o'in Allah fa da wannan suka tsaya an gane sannan a ranar kiyama da wannan kalmar ce yan aljanna za su tafi aljanna yan wuta za su tafi wuta da kalmar Allahu ce wanda ya yarda da Allahu ya miƙa wuya ga Allahu ya yi abin da kalmar da mai suna Allahu ya ɗaura masa na shari'o'i da dokoki da aikace-aikace ya yi ya yarda da abin da yake cikin Allahu to dan aljanna ne duk wanda ya ƙi to dan wuta ne an gane shi yasa me ake nema a wajen wanda ba musulmai su faɗa da kalmar Allahu ne ai su yadda Allah ne abin bauta duk wani abu da ba Allah din ba to su bashi saboda bai cancanta ba an gane ka kula bari ba ka wani misali ɗaya da za ka gane cewa duk wani abu da ba Allah aka bauta ba an bauta babu ne yanzu anan dukkan mu muna yin bayan gari ba dukkan muna fitsari ba ko akwai da bai fitsari nan daga baka fitsari sai a kai ka general a kai ka general ko a kai ka question a tada ma hankali ko me za a ce a me za a ce za maka me za a yi dialysis za a ce daga yanzu gari na fitsari ana kai ga yan uwanka gaba ɗaya su rude mun shiga uku dialysis za a yi wani kwanakin baya muna magana da shi dan uwan shi an ce baya iya fitsari aka ce sai an yi dialysis da ya rikice garin ya ce dialysis analysis <laughs> ya ce ni ba matsalar tafi damuna ba amma ni ba na son ji ana kira mun analysis din nan na ce masa wani ba analysis ake cewa ba dialysis ake cewa ya ce wallahi na rikice ne ni na ma ɗauka analysis ake cewa abun <laughs> amma yanzu ka gaba saboda tsayuwar Allah a matsayin sana Allahu sai ka ɗauki ruwa ka sha yanzu an jima sai ka ji me kasar ruwan nan ina ya bi ina ya bi ina ya bi son fitsari yanzu za ka zo ka idan ka samu ka samu ka samu almajirin da almajiranci ya gani akwai albacin abincin almajiri da yana da matukar daɗi ka samu ɗan wake ka samu alari min dariya Allah waye almaji waye almajiranci anan ka samu dan wake ka samu alale idan kana ci kai karan kanka ka san ai bom kake hada cikin ka Allah dan wake da alale amma za ka ga mutum ya ci ya dan wake da alale ya ci an ba shi soɓo ya sha ya tare mai awara ya ci awara ya ga ka eh, mangwara ya sha lemu duk a ciki idan mutum ya azumi ga abin da yake tara gaban sa mana amma idan ya je bayan gari ya ci dan wake ya ci alale ya ci awara ya sha suku ya sha jinja ya sha waye ya sha waye amma idan yaji can bayan sallah asuba ko da dare tsugunna a bayan gari sai ka ji abin yana fita sibil sibil sibil akwai wahala ina dan waken yake ina alale yake ina ina duk sun koma ne dan Allah waye maka wannan aikin a cikin ka dan Allah idan yanzu aka ce a kwano aka ce ka hada su duka ka bar su su kwana inda suka kwana a cikin ka ba za su zama wannan bayan garin ba amma Allah madaukin sarki ne ya juya ya abincin da zai maka amfani a jikinka kai duk baka sani ba yanzu duk muna zaune ai Allah yana aiki a cikin jikinmu yanzu abin na ci dazu abin ka ci dazu A jikinka din Allah ya riga ya mai wani setup ya mai wani tsari duk abu mai amfani jikinka yana dauka yana dauka yana dauka kai duk baka sani ba mara kyan wanda jikin bai bukata sai ya zo ya taro a hanji ya zo ya taro a ina sai ya fito a matsayin bayan gari kuma kaga wani abu da Allah madaukin sarki ya tsara duk abin da jikinka yake bukata zai masa amfani a abinci shine abin da jikinka yake dauka kaga akwai carbohydrate akwai protein akwai fat akwai oil akwai vitamins akwai menene idan jikinka yanzu jikinka vitamin suke bukata duk abin da zaka ci iya vitamin da ke jikin abinci iya shi jikinka zai dauka da Allah wai wannan tsarin eh bari ku gano wani abu idan mace ta yi ciki ba gani ga abinci ta dafa ta ce ba za ta iya ci ba me za ki ci ta ce a nemo mun dan tamale ne sai da san tamale ne can me za ki ta ce a nemo mata goruba sai da ci goruba me za ki ci ta ce a nemo mata an yi mata kinkisu wallah akwai mai ciki ita ta haka ta gaya mijinta cikin farkon nan ta ce ita kawai ta ga bayan kinkisu sai ba ta sha'awa aina ake sai da su ya ce mijinta sai ya fara kusan me yake faruwa a wajen wallahi malamai suka ce ba daga macen bane yaron da Allah madaukin sarki yake halitta a cikin jikinta yana akwai kashi yayi akwai abin da Allah yake bukata yayi kashin akwai fata a yi akwai abin da ubangiji yaron yake bukata a yi fatar da shi akwai jini akwai abin da ake bukata akwai bargo akwai abin da ake bukata wannan abubuwan da kake gani macen na bukata ba ita ke bukata ba jikin yaron ne yake so sai ya sa uwar shawan ka kula daga tashi tashi sai ta ce a dauke a gabana bana so ya sani amai ba ita bace ta gamsu yaron ne ya gamsu da abin yanzu baya bukata kai sai ku ta fada na siyo ta taba ta bari ba ta taba ta bari bane yaron ne ya gamsu dan Allah wannan aikin kuma ka duba yaron yana ciki zai fara daga dugon mani gudan jini sa haɗu idan suka haɗu da gudan jini da gudan mani nan suka haɗu a waje ɗaya mace ba ta gane tana ciki sai ya fi sati ƙarya take inda ce ma tana ciki yau ta gane tana ciki ƙarya ne ko scan ba zai nuna ba ko test ba zai nuna ba abin da zai nuna idan yau ciki ya shiga mani da kwai suka haɗu suka kulle a waje daya, to za su tashi za su zagaye jikin macen gaba ɗaya jikin mace kowace jijiya sai sun yi sati suna zagayawa sanai su dawo mahaifa su zauna ibn qayyim haka ya faɗa ibn hajar haka ya faɗa cikin fatul bari lokacin da suke wannan zagaye zagaye anan ne fa yaran yake dauko wani kalan mamarsa kai duk wani abu naka yana tafa a jikin maniyinka amma wani hasken mamarsa yatsun mamarsa bakin mamarsa idan mamarsa waye din mamarsa idan yarinya za ta yi gashin mamata duk a wannan yawon da wannan gudan mani da digon kwan za su yi a wannan yawon da suke a jikin maman na sati daya anan suke ɗebo duk wani futures na uwa sai su dawo mahaifa da shi kai lokacin da ake wani aikin kana ina kai baka sani ba ita ma baka sani ba sai bayan sun dawo sun zauna sai da fara zuciya za tashi amai ya dan fara zuwa in aka je asibiti aka sai a ce eh, mun dan ga wani shado ba abin da suka yi su malaku sai shado ai mun ga wani shado mun ga dan wani inuwa anan likita ba zai iya ganewa ba scan ba zai nuna ba zai ce mai bi ko ya zama kwanjinin al'ada ko ya zama da iya abin da zai faɗa kina wannan sati ɗayan amma lokacin da kamar sati shi ma bai isi gani ba amma waye ya san da shi shi yasa manzo Allah ya ce idan digon mani ya sauka mahaifa mala'ika hannun mala'ika zai fadi sai mala'ika ya ce ya Allah ga nan wani abu ya sauka mahaifar wannan matar Allah za ka yi halitta da shi sai Allah ya ce mala'ika eh zan yi halitta da shi mala'ikan sai bar shi idan Allah ya ce a ba zan yi halitta da shi mala'ikan sai barar da shi sai barar da shi idan Allah ya ce zai halitta da shi to Allah zai samu murito a kansa wannan mala'ikan zai dinga aiki akan wani yaron ran da cikin ya kai kwana 42 mala'ikan zai dawo ya ce ya Allah wannan yaron Allah ya ce na san da shi na san da shi ce to ya Allah ina san details din yaron to Allah sai ce details sun sa eh sai Allah ya ce to wannan yaron da kake ganin sa wannan digon mu a kwana 42 fa in ya girma rana kaza ga watan kaza karfe kaza uzuri zai kama shi tafi da maturu kwana kaza zai yi zai dawo Dukkin da kafas za ta taka a duniya Allah zai gaya wannan mala'ikan sai ya rubuta wallahi arzikinsa abincinsa cinsa shansa shaƙiyan aljanna dan wuta duka za a gaya mala'ika sai ya rubuta a littafi sai ajiya cikin mahaifar ka taba ji mataka ta ce ma tana jin wani paper idan yaron ya kai wata hudu shine abin da manzala ya bamu labari fa umaru bi katbi rizqihi shi mala'ikan sai ya dawo ya samu yaron an busa masa rai sai a ce kai yaro tashi yaro sai tashi a ce dauki littafi sai a bashi littafi sai a ce wannan kaga na da na wancan lokaci ya mala'ika ya rubuta sai a ce mala rubuta shine nan fayi umar din sai a umarci shi yaron bi ka ji sai a ce kwafa anan ga arzikinka kwata kwata kai matsiyaci ne dubu ɗari za kashe a duniya ka mutu Allah ya sa ba Allah ya sa ba ka rubuta mana ba wa ajalihi sai a ce rubuta kwana kaza za ka yi da kanka za ka rubuta ba am amali rubuta aikinka shaqiyin am sai kai dan aljanna ko dan wuta kai za ka rubuta in ka rubuta sai a nade sai a aji har lokacin da muka za ta ife kai ka rubuto abinka dala lokacin da ayyukan suke faruwa wa ya taba ji mace ta ce mai gida ta yani mala'ika ya shiga <laughs> wa ya taba ji